نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم قد لنا وبارك في عمره ومتعه بالصحة والعافية ثم ذكر صفات هذا الملقى وذكر له ست صفات إحداها أنه كفار لنعم الله وحقوقه كفار بدينه وتوحيده وأسمائه كفار يا كفار كفار كفار كفار لنعم الله وحقوقه كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته كفار برسله وملائكته كفار بكتبه ولقائه الثانية أنه معاند للحق بدفعه جهلا وعنادا الثالثة أنه مناع للخير وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من الطاعات والقرب إلى الله والخير الذي هو إحسان إلى الناس وليس فيه خير لنفسه ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق الرابعة أنه مع منعه من الخير معتد على الناس ظلوم غشوم معتد عليهم بيده ولسانه الخامسة أنه مريب أي صاحب أي صاحب ريب وشك أي صاحب ريب وشك ومع هذا فهو آت لكل ريبة يقال فلان مريب إذا كان صاحب ريبة الثالثة أنه مع ذلك مشرك بالله قد اتخذ مع الله إلها آخر يعبده ويحبه ويكذب له ويرضى له ويهلف باسمه وينظر له ويوالي فيه ويعادي فيه ويقتسم هو وقرينه من الشياطين ويهيل الأمر عليه وأنه هو الذي أطغاه وأضله ويقول قرينه لم يكن لي قوة أن أدله وأطبيعه ولكن كان في ضلال بعيد اختاره لنفسه وآثره على الحق كما قال إبليس كما قال إبليس كما قال إبليس لأهل النار وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وعلى هذا فالقرين هنا هو شيطانه يقتسمان عند الله وقال الطائفة بل هو ها هنا هو الملك فيدعي عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وقضى وأنه لم يفعل ذلك كله وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة ولم يمهله حتى يتوب ولم يمهله حتى يتوب فيقول الملك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 ke kano a wannan yammaci na laraba yau muna bakwai ga watan rabi'u tsani hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da biyu ga watan 11 miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna al-fawaid wallafar الشيخ العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ونشين درس من نقوم الشاؤك أتكون للتافي عند ابن القيم عليه رحمة الله ببشي با ينا وتبيالي أتكن وانا فائدة تفرق والدريس مغنى أكم مأنون لسورة قاف تقنساه cikin irin tadabburi na alkur'ani da yake ba da samfuri na yadda ya kamata mutum ya yi tadabburi cikin ma'anonin alkur'ani to yake cewa sun mazakara sifatil mulka sifati hazal mulka fazakara lahu sitta sifat? yana gaya mana Allah subhanahu wata'ala bayan mala'ika ya zo da mutumin da yake kula da shi ya zo da shi gaban ubangiji subhanahu wata'ala da mai ba da shaida ya ba da shaida da kuma halarto da dukkan abin da ya aikata a nan duniya masu kyau ko mara kyau to shi ne zai ce haza zama da dai ya alfit alkiya fi jahannama kulla kafarin kaffarin alim مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد ubangiji subhanahu wata'ala sai ya bamu waɗannan mala'iku biyu umarni cewa su jefa wannan mutum cikin jahannama alqiya fi jahannama kullu kaffarin kaffarin alim ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce su su jefa wannan mutum a cikin jahannama sannan ubangiji ya faɗi sifofinsa guda shida munana waɗanda kowace sifa daga cikin sifofin nan shida za ta sa ya cancanci azabar Allah subhanahu wata'ala to ballantana kuma duka shidan sun hadu a tare da shi Allah subhanahu wata'ala ya sifanta shi da waɗannan sifofi guda shida kaffarin anidi manna'in lil khairi mu'tadin murid alladhi ja'ala ma Allah ilaha akhar to shine ibnu tayyib ibn al-qayyim alayhi rahmatullah yace fa zakara lahu sitta sifatin Allah subhanahu ya ya ambata masa sifofi guda shida ihdaha sifar farko annahu kaffarun li ni'amillahi wa huquqihi cewa shi lalle ya kafirce cewa ni'imomin Allah da haƙoƙinsa kaffarun bidini ya kafirce wa addininsa وتوحيده لتوحيد الله وأسمائه وصفاته للسنة ينسى للسنة كفار برسله يا كافر جوا منزل منزل ننسى وملائكته لملائكنسى كفار بكتبه يا كافر جوا لسنفان الله ولقائه لهدوى لأبنيه وترانا لفلان قوب القيامة صفة تتفرقتنا كفار لنعم الله ya kafircewa ni'imomin Allah subhanahu wata'ala dimbin ni'imomin Allah da ya masa waɗanda ba za su lissafu ba amma ya butulce musu wa in ta'uddu ni'matan Allah la tuhsuha inna al-insana la zalumun kaffar Allah ce in kuka kididdige kuka lissafa ni'imomin ubangiji ba za ku iya kididdige su ba lalle dan adam mai yawan zalunci ne kuma mai yawan mutunci to wanda mutum Allah ya sifanta shi da cewa kaffarun ba a tantance iya abin da yake butulcewa ba saboda butulcin nasu yana da yawa daga cikin butulcinsa akwai butulcewa ni'imomin Allah da butulcewa haƙoƙin ubangiji subhanahu wata'ala da suke kansa haƙƙin ubangiji subhanahu wata'ala ne bauta masa shi kadai kada ya haɗa kowa da shi haƙƙin ubangiji subhanahu wata'ala da ya sanya a cikin dukiyarsa da zai fitar ya ba mu waɗanda suka cancanta dukkan wani haƙƙi da Allah subhanahu wataala ya sa a kansa ya butulce ma wannan haƙƙi yayi watsi da shi kaffarun li ni'amillahi wa huquqihi sai kaffarun bi dini ya kuma kafircewa addinin Allah bai rike addinin ubangiji su wata wataala wanda ya umarce shi ya bauta masa da shi ba addinin ubangiji da ya dora a kansa ne ya bauta masa shi kadai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to ya kafirce ma wannan addini na Allah subhanahu wata'ala ya bi addinin san zuciyarsa wa tauhidihi wannan wani bangare ne na addini amma saboda muhimmancin sa aka ce addini ya kunshi tauhidi ya kunshi komai to amma ibn al-qayyim ya sake fito da wasu bangarori na addini wanda suke da girman da sha'ani girman gaske Shi ne abin da ya shafi kadai ta Allah subhanahu wata'ala da bauta da imani da annabawa imani da mala'iku da imani da littattafai da imani da annabawa da imani da ranar lahira waɗanda waɗannan rukunan musulunci ne guda biyar imani da kaddara tana shiga ƙarƙashin imani da Allah subhanahu wata'ala saboda shi ne mai kaddara duk wata kaddara wanda ya imani da Allah subhanahu wata'ala to dole ne ya imani da kaddararsa sauraka ko da bai ambace ta a nan ba to tashi da cikin imani da Allah la ta yi wala zai na aminu aminu billahi wa rasulihi wa kitabin ladzi anzala ala rasulihi wa kitabi wa kitabin ladzi nazzala ala rasulihi wa kitabin ladzi anzala min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ubangiji ya zana waɗannan rukunai guda biyar a cikin wannan aya ya ce ya ku waɗanda suka yi imani aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah ku yi imani da manzansa aminu billahi wa rasuli wa kitabin ladhi nazzala ala rasuli da littafin da Allah ya saukar wa manzansa wal kitabin ladhi anzala min qabl da littattafan da Allah zai saukar gabanin alkur'ani ubangiji subhanahu wata'ala sai ya lissafa sai kuma ya lissafa shika-shikan imani guda biyar ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا التي هو أن يكافر شيء الله يكافر شيء وملائكنسا da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira Allah ce to hakika ya ɓace ƙasa mai nisa to da ubangiji su bani wata'ala a nan yace kafari to ya kunshi dukkan waɗannan rukunai shi ya sa ibn qayyim ya ambace su ya ambaci kofar cewa ni'imomin ubangiji wanda wannan shine sababi sababin da yake sawa mutum ya cewa Allah da sauran abubuwan da yake kafircewa shine kafircewa ni'imar Allah da zai tuna ni'imar Allah ya tuna cewa Allah subhanahu wataala ya yi shi daga babu ya samar masa da dukkan bukatarsa ya tsayar da shi a bayan ƙasa da bukatunsa to da dai ba zai zuke cewa addininsa ba ba zai kafircewa ubangiji ba zai kafircewa bautarsa ba to kafircewa ni'imar Allah ita ce farko abin da yake jawa mutum butulcewa Allah gaba daya alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawa ashe baka ga wadanda suka canza ni'imar Allah da kafirci ba suka jefa mutanen su cikin gidan halaka suka jefa su cikin halaka to wannan ita ce sifa ta farko كفار لنعم الله وحقوقه كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته ولوانا الطنبر من توحيده tabbatar wa da Allah sunayensa kamar yadda ya tabbatar wa da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa a cikin sunnarsa ingantacciya haka da sifofin ubangiji subhanahu wataala tabbatar wa da Allah sifarsa kamar yadda ya tabbatar da kansa hakanan annabin sa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa ba tare da tawili ba ba tare da tashbihi ko ta'qili ba wato ba tare da kwatanta sifar Allah da wata sifa ta wani dan adam ba ko wata halitta ba kuma tare da rushe wannan sifar da kore ta ba tabbatar da ita a bisa yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya cancance ta wani bangare ne daga cikin bangarorin tauhidi kafarun bi rusulihi wa mala'ikatihi wani ya cewa manzannin Allah cewa manzannin Allah yana tabbata ta hanyar cewa manzo guda daya duk wanda ya cewa manzo daya to ya kafircewa duk ya kafirce da dukkan manzannin ba za a karbi imaninsa da wani bangare na annabawa bai wanda wasu ولم يفرقوا بين أحد من الرسل بس رلبي فكان إيه لك تكون من ذنبت بقى شيء يسأل الله سبحانه وتعالى يلقى هذا الأبار الأم من دسك غبات لنا شرطين قرية من ذنبي شيء التي كذبت قوم نوح المرسلين متانا النبي نوح سوني فرقم ودن دعك أيقوة من ذنبي amma Allah ce sun karyata manzanni a lokacin annabi nuhu shi kaɗai ne manzo babu wani manzo da aka yi gabaninsa balle a sun karyata manzan da ya gabace shi kafin sa suka karyata shi suka karyata wasu manzannin amma duk da haka Allah ce kadda ba sauman wahidin mursali saboda karyata annabi nuhu dare yake da karyata kowane manzo kazzabat adun al-mursalin kazzabat samud al-mursalin haka Allah ya tabada labarin al'ummu daban-daban kowace al'umma da Allah ya aiko mata wani manzo ta karyata wannan manzon to sai Allah ce sun karyata manzanni don haka da zarar wata al'umma ta karyata manzo guda ɗaya to ta karya ta duka manzanni shi yasa yahudawa waɗanda suka karya ta annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daidai yake kace sun karyata manzanni duk da cewa sun yarda da duk annaba wanda suka gabaci annabi musa alaihi salam da kan annabi musa abin da ya yi baya duk sun imani da su amma kuma ba su yarda da annabi isa alaihi salam ba ba su yarda da annabi sallallahu alaihi salam ba daidai yake ka ce waɗannan su ma sun karyata manzanni haka nan al'ummar nasara wanda suka yi imani da annabawa gaba ɗaya iya zuwa annabi isa alaihi salam ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi salam ba to su ma waɗanda daidai yake ka ce ka sun karyata dukkan manzanni saboda karyata annabi sallallahu alaihi salam. daidai yake da karyata sauran annabawan duka saboda bai zo da wani abu sabanin abin da sauran annabawan suka zo da shi ba abin da ya zo da shi yana gaskata abin da ya gabace shi abin da ya gabace shi yana tabbatar da gaskiyar abin da annabi ya zo da shi saboda ka karyata abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daidai yake da karyata abin da waɗancan annabawan suka zo da shi to duk wanda ya kafirce wa Allah ya kafircewa musulmi ya kafircewa mala'iku bai yadda da samuwarsu ba kamar yadda wasu suke cewa ba wasu bane ba wasu halitta ba wasu halitta ce ta musamman mala'iku ba a zuciyar da suke tare da kai wasu suke umarta kada mummunan abu ita ce mala'ikar ka kyakkyawan abu ita ce mala'ikar ka kamar yadda zuciyar da take umarta kada da mummunan abu ita ce shaidaninka ba su yadda akwai wasu halittu na musamman da Allah ya yi waɗanda ake cewa wala'iku ba ba su yadda da cewa akwai wasu halittu kuma da ake kira shaidanu ba to kaga wannan karya ta samuwar mala'iku ne mumini dole ya cewa Allah subhanahu wata'ala yana da halittu na musamman da ya yi da haske wanda ake kiran su mala'iku kaffarun bi kutubihi ya da littattafan Allah littattafan da ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar wa annabawansa su ma littattafan Allah kafin cewa littafi daya daidai yake da kafin cewa duka da littattafai saboda karyata wani littafi da wani annabi ya zo da shi karyata wannan annabi ne dukkan wani wanzo ko wani annabi da ya zo da wani littafi aka karyata littafin to an karyata shi manzan wanda ya karyata manzo ya karyata dukkan manzanni haka nan wanda ya ta wani littafi guda daya daga cikin littafan annabawa to ya ta dukkan littafan da Allah ya saukar Wani liqa'ihi da haduwa da Allah subhanahu wata'ala tace haduwa da ranar tace ranar lahira ranar haduwa da ubangiji subhanahu wata'ala sannan as-sabi'a sifa ta biyu mu'anilun lil haqqi mai taurin kai ne game da gaskiya bidaf'ihi ta yadda yake ture gaskiya jahdan wa inadan saboda jayayya ko musu da kuma taurin kai bai yanzu da gaskiyar da ake gaya masa ba gaskiyar da annabawa suka zo da ita gaskiyar da take cikin littafin Allah da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiyar da masu gaskiya suke faɗa masa yana inadi shi inadi abinda ake nufi da inadi shi ne zuciyarka ta yadda da abu amma kiri da mutu ka fito ka nuna kai baka yadda ba ƙarya ake yi amma a can zuciyarka ka san gaskiya ake faɗa wani shi ke kira kufrul inadi kufrul inadi mutum an yastaslima bi qalbihi wa yunkiru bi lisanihi wa jawarihi ya sallama a zuciyarsa a ransa ya san gaskiya ke faɗa masa amma kuma ne tashi magana zai nuna ƙarya ce ake faɗa masa ƙarya ake faɗa ba gaskiya ba ya sa gaskiya ya wanda shi ne abin da ya fara yi Allah ce illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin al-istikbar shine batrul haqqi wa ghamdun nas ka san gaskiya ka sa kafa ka taiki ta kana sanar da cewa gaskiya ce iblis ya san Allah kuma ya bauta wa Allah tsawon lokaci tare da mala'iku amma lokaci guda lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci annabi Adam ya karrama annabi adam ya umarci mala'iku su yi wa annabi adam sujada to anan ne shi kuma cutar hasadarsa ta motsa cutar girman kai tare da shi ya motsa ya ce ba zai yi wa annabi adam sujada ba kaga anan ba ya jahilci umarnin Allah ba ya san ubangiji shi ya ba da umarnin har ma suka yi wato musanyar magana da ubangiji ma mana aka Allah ta zira iz amartu qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin shi ya hana ka kai sujada ba na umarce ka yace dan na fi ni kayi ne da tabo shi kayi shi kayi da wuta shi kayi shi da tabo har ma hujja yake gaya wa Allah subhanahu wataala ta cewa shi ya fi annabi Adam alaihi salam saboda shi da wuta aka yi shi annabi Adam kuma da tabo saboda ka a iya tunaninsa mummunan tunaninsa tabo wato wuta tana gaba da tabo alheri da amfani to kaga ya san Allah shi yasa yake rantsuwa da su da izzar uban fa bi izzatika yake rantsuwa da izzar Allah ala rabbi na kai yake kira ubangiji ya ubangiji na to amma duk da haka ya zaɓi bata akan shirya gaga wannan kufrul inad da shi ne irin wanda yahudawa suka nuna yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam sun san Allah zai aiko da annabi sallallahu alaihi wa sallam sun karanta wannan alƙur'an su sun ga sifofinsa amma falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi yayin da abinda suka sani ya zo musu sai suka kafirce masa kaga sun san shi يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون التي سنسن النبي صلى الله عليه وسلم كما إن سكسن إعين شكنسو أما وانا فهمري اليهودا وسنا فوي بسكيا الحال سنا سنة سولاك هذا سنة سنين suka mutuncewa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka kafircin su kufrul ilaj kafirci ne na taurin kai ba kafirci ne na jahilci da rashin sani ba kamar irin kafircin fir'auna wanda shi ma kufrul ilaj ne shi ma ya san annabi Musa alaihi salam abin da ya zo da shi gaskiya ne annabi musa yake ta laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair lalle ka san babu wanda ya saukar da waɗannan hujjojin da na nuna maka face ubangijin sabbai da ƙasa hujjoji mabayyanannu annabi musa ya fuskance shi cewa ka sani fir'auna bai fito ce bai sani ba ce ka sani wa jahadu biha wa staqanata anfusuhum zulman wa Allah ce san san gaskiyar amma suka yi jayayya da ita saboda zalunci da da girman kai saboda zalunci da girman kai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka san gaskiyar cikin larabawa sun san abin da ya zo da shi gaskiya ne kamar abu talib yana faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ya san addinin da annabi ya zo da shi gaskiya ne amma yana gudun yayi abin kunya a ce ya bi addini abin da sabon addini ya bar addinin kakanninsa da ya gada iyaye da kakanni irin su Umar yasir Nusfal wani mawaki wanda kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam suka rika yawo duniya don suna neman gaskiya saboda sun ji a jikinsu cewa tabbas bautar gunki ba gaskiya ba ne karya ne a zo ana bauta wani sassaƙi ko wani dutse ko wata laka ko wani abin da su suka kwaba da hannunsu su dawo suna bautarsa sauraka wannan ta sa shi suka fita da shi da wasu daga cikin larabawa suna neman gaskiya irin su zai ibn nufai mahaifinsa ibn zai ɗaya daga cikin manyan asharafin washari da janna irin su waraka ibn naufal waɗanda irin su ibn sa'ida da sauransu da sauransu a cikin larabawa waɗanda tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kafin bayyanarsa suka gane cewa bautar gunki ba gaskiya ba ne dole a dawo a bauta wa Allah shi kaɗai shi tafi da salt ya ya rinsu zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam an aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam yana nan da ransa amma sai ya mutunci sai ya iya da yarda annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda tsabar hassada yana ga kamar ya wahala shi yana neman gaskiya ya za a yi kuma a ba ma wani wanda bai je ko ina ba da ita kuma annabta zaɓin Allah ne وربك يخلق ما يشاء ويختار الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله أعلم حيث يجعل رسالته Allah shi ke zaɓar wanda zai ba a manzanci ba mutum ke kai kansa ba don a ba manzanci ko ya yi wasu ayyuka ya yi wani ƙoƙari ya cancanci annabta Allah ce to saboda kaza da kaza da kai na baka annabta a zaɓi ne kawai daga Allah mutum ba shi yake wa kansa ba duk ƙoƙarinka in Allah bai yi da zaɓe ka ba da zaɓe ka ba to saboda ka yi kafir cewa annabi sallallahu alaihi wasallam har yazo a wani hadisi cewa amana qalbuhu wa kafara shi'ru zuciyarsa ta yi imani amma ƙarfin nan zuciyarsa ta yi abin nan afwan amana shi'ruhu wa kafara qalbuhu waƙan da yake yayi imani amma zuciyarsa ta kafirce to shi ake kira kufrul inad ana cewa kufrul inad ko kufrul juhud wal istikbar duk abu ɗaya ne girman kai ya sa mutum ya yarda da gaskiya bayan ya san gaskiya ce to Allah subhanahu wata'ala ya sifanta wannan da yake a jefa cikin wutar jahannama bayan ya sifanta shi da kullu kaffarin yace ali mai taurin kai ne in an gaya mata gaskiya ba zai karbe ta ba ba dan bai fahimci gaskiyar ba ce dan yana da yafi karfin shi a gaya masa gaskiya hadisi ya tabbata a cikin musnad imam ahmad da jami'ul tirmidhi da salsala sahihiya sanadin sahih daga abu hurairah radiyallahu ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace يخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمع تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين التي annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya furu da wani minan na. wani yanki na wuta zai fito daga cikin wuta ranar gobe kiyama da idanunsa biyu wanda yake gani da su da har abin da kunnuwansa biyu da yake sauraro da su da kuma harshensa da yake furici da shi yana cewa ni an mutunta ni ga mutane uku wato an haɗa ni da mutum uku na farko bi kulli jabbarin ali tun na farko kowane mai tsaurin kai sannan mai taurin kai shi ne wannan da annabi Allah subhanahu wataala yake magana sa a wannan aya sannan wa kulli man ja'ala ma Allah ilahan akhar da duk wani wanda ya sanya wa Allah wani abin bauta na daban wanda shi ma yana daga cikin sifofin wannan da za a jefa cikin jahannama game da za mu gani ita ce sifarsa ta shida sannan wabil musawwiri da masu suranta wasu abubuwa wato masu rai na halittar ubangiji subhanahu wata'ala wato masu sassaƙa gumaka ko masu zana hoton wani abu mai rai a cikin ruwayar imamu ahmad maimakon wa bil musawwiri sai ya kawo da kulli man qatala nafsan bi ghairi daga dukkan da dukkan wani wanda zai kashe wani wato rai ba tare da yayi kisa ba wato ba tare da ya cancanci kisa ba sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan yanki na wuta zai ainihin kanallabe yantsawi alaihim bai ya kuzifuhu fi gamarati jahannam zai kanallabe waɗannan mutane sannan ya cefa su a cancan cikin wuta saboda haka akwai wata azaba ta musamman da ubangiji subhanahu wata'ala zai yi ma waɗanda suke da irin waɗannan sifofi sannan sifa ta uku annahu manna'un lil khair mai hana alkhairi ne ko mai yawan hana alkhairi ne manna'un sifa ce ta mubalagha ay kasirul man'i mai yawan hana alkhairi ne alkhairi anan zai ɗauki ma'anar imani imani da Allah ko addinin Allah mai hana mutane su imani ko kuma mai hana mutane su bi addinin Allah saboda babu wani alkhairi da ya kai wannan shi bai bi ba kuma zai hana mutane su bi hanyar Allah subhanahu wata'ala sannan alkhairi zai iya ɗaukar ma'anar dukiya wa innahu huli hubbil khair la shadi? ay hubbil mal tun mai tsananin san alkhairi ne ana nufin dukiya in taraka khairan bil wasiyati in taraka khairan lil wasiya anan ana nufin dukiya to yana hana dukiya dukiyar da Allah subhanahu wata'ala ya danka a hannunsa dan ya zama wakili a kanta sai ya hana haƙoƙin Allah da yake cikin wannan dukiyar na zakka da wasu haƙoƙi da ubangiji subhanahu wata'ala ya haɗa da wannan dukiyar dukiyar ne ya ba da su ga masu su sai ya hana sauraka manna'un lil khairi ya kunshi duka biyu ya hana bin addinin Allah ya kuma hana bin wato bayar da haƙoƙin dukiya da suke gurinsa shi ya sa mala ya ce wa haza ya ummu man'ahu lil khairi allazi huwa ihsanu ila nafsihi min at-ta'ati wal qurb ila Allah wal khair allazi huwa ihsanu ila an-nas wannan manna'ul lil khair din ya kunshi hana alkhairin da yake shine kyautatawarsa kautatawa zuwa ga kansa ta hanyar da'a da neman kusanci ko kusanci ga Allah subhanahu wata'ala wato ba wani ba wasu kadai yake hana yake hana su alkhairi ba a har kansa ma yana yi wa kansa rowa ta hanyar ƙin bin Allah subhanahu wata'ala da yi masa da'a mutum duk abin da zai yi na bautar Allah kansa yawa in yi kyautata kansa ya kyautatawa Allah baya buƙatar ihsanin kowa baka isa baka ce na kyautatawa Allah sai dai ka kyautatawa kanka ta ce Allah ka kyautata mana kamar yadda muke kyautata maka wai kai addu'a kake yi sai Allah kamar yadda muke kyautata maka kai ba kyauta kyautata ba da a'a baka isa ka kyauta wa Allah ba na nakum lan tablughu naf'i fatanfa'un ba ku isa ku amfana da ni ba nace in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa 'alayha ba ba ruwan Allah saboda ka kanka kake wa kanka cewa ka kyautata wa Allah har ka ga wani in Allah ya jarrabe shi ma sai ka ga wai ya bar wasu ayyuka da yake na alkhairi wai shi ma ya rama dan abubuwan da yake in yana mai ibada zai daina tunda Allah bai masa ba shi ma ba zai ba shi yasa ba a san ka shaddanta wa Allah zai iya cewa ya baka kaza kai kuma za ka yi kaza ba kyau ka ce ya Allah in ka bani kuɗi kaza zan yi sadaka da kaza a ciki wato kana kamar shi ka kyautata masa kenan a'a kanka kaiwa in ka hana ma kanka kaiwa saboda haka Allah ya ce in ahsantum ahsantum li anfusikum in kuka kyautata kun kyautata domin kanku ne to yana sa in kuka muna na falaha dan kanku man amila salihan wanda ya aiki mai kyau fali nafsihi domin kan yi wa man asaa wanda ya muna da aikin safa alaiha yayi ne dan kansa wa ma rabbuka bi zallamin bil abid ubangijinka baya zaluntar kowa baya tauye maka kyawawan aikinka ba kuma ya kara maka laifin da baka yi ba a cikin ayyukanka to shine malamin ce yana hana alkhairi allazi huwa ihsanun ila nafsi wanda kansa kansa yake yi wa ihsani min at-ta'ati wal qurbi ila Allah na daga da'a da kuma kyautatawa abin da kusanci zuwa ga Allah a cikin raddin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi wa Abu al-Hasan al shugaban tsarikar shagaliya yana da wani wurin sa da ya kirkira mai cike da kurakurai wanda mabiyansu suke karantawa tare da yamma to a ciki abin da yake faɗa na addu'a ya ubangiji kamar yadda muke kyautata maka kyautata mana don kai alkawari duk wanda ya kyautata ma wani shi ma ya kyautata mata to mu muna kyautata maka kai ma ka kyautata mana inda taymiya ya ce ba ku ba ba wanda yake kyautata wa Allah ba wanda yake yi kowa ya yi dan kansa yi ba dan ba dan kyautata Allah ba wan kafara fa alaihi kufru wal khayr alladhi huwa ihsan ila an-nas wal khayr alladhi huwa ihsan ihsan ila an-nas ka ce wal khayr wal khayra saboda ya ummu man'ahu afwan wal khayr zai zama wal khayr bil kasr ya ummu man'ahu lil khairi sai kuma wal khairi alladhi huwa ihsanu ila an-nas falaysa fihi khairun li nafsi saboda shi wannan ba shi da wani alheri da kansa duk wanda yake mutuncewa Allah yake abinda ya ga dama to kansa yake cuta don haka shi karan kansa ma baya taimakawa kansa haka bai da wani alkhairi ga kansa wala bani jinsi bai da wani alkhairi ga ‘ya'yan jinsinsa domin ba ya kyauta musu daga abin da Allah ya bashi kama huwa halu aksarin halittu kama wanda shi ne halin mafi yawan mutane mafi yawan mutane haka ne ɗabi'ar butulcewa Allah da cutar da kansu da cutar da wasu ko hana wa kansu alkhairi kuma su hana ma wasu alkhairi wannan shi ne ɗabi'ar yawan mutane saboda yawan mutane su ne waɗanda suke kan bata وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون التي إن دي ذاك بما في اليوم متاني أبايا كتا فذا سبتن دكيرة يرى الله التي ما في يوم ما سبتر واجي سوراك متاني تلك دني قليلا ما تذكر قليلا ما تشكر وقليل من عبادي الشكور ma aksar nasi la ya'lamun aksar nasi la yafqahun haka zaka ta gani mafi yawancin mutane mafi yawanci saboda ka mafi yawanci su ne a haka الرابعة صفة هدو أنه مع منعه للخير معتد على الناس كارد حنع الخير كما لإيكي يا هنا مثالي الخير اللي إيكي حق سنه tare da wannan kuma mu'tadin alal nasi bai yi wa mutane ta'addanci ne mai zalunta su ne ya cutar da su duk sanda suka yi mu'amala da shi sai sun koka zai hana musu haƙƙinsu duka ko wani ɓangaren haƙƙinsu wajen mu'amalarsa da su wasu daga cikin malamai suka ce mu'tadil ay mu'tadil fi ma yunfiquhu wa yasrifuhu ala nafsihi in ya tashi ciyar da wani abu ga kansa to sai ya wuce iyaka ya yi almubazzaranci ba zai yi abin daidai babbar bukata ba sai ya yi wani abu sai wani abu na fariya da na nuna cewa ya fi kowa wanda wannan tafarki ne na shaidanu wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ku ci ku sha kada ku yi almubazzaranci Allah baya san almubazzaranci innal mubazzirina kanu ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا Allah ce kakku yi almubazzaranci domin masu almubazzaranci yan uwan shaidan shaidan kuma mai mutuncewa ubangijin sani to shi yana wuce iyaka ya hana wasu haƙƙoƙinsu in kuma ya tashi zai ya amfani da dukiyar da take hannunsa to zai nuna mushasha da almubazzaranci da wadaƙa da dukiya da lalata dukiya yayin da ga masu haƙƙi kuma ya hana musu haƙƙinsu wasu kuma suka ce mu'tadin fi mantiqihi wa siratihi wa amrihi kamar yadda qatada yake faɗa. fada mu'tadin fi mantiqihi idan magana ta haɗa ka da shi to ba zai gaya maka magana mai daɗi ba da Allah ce wa qulu lin-nasi husna ku gaya wa mutane magana mai kyau shi babu wannan tare da shi in dai wata magana za ta haɗo ku da shi to babu abin da ba zai iya caɓa maka ba babu kuma jirfan da bai zama babu kasafin da ba zai iya maka ba wa idan ma fajara da annabi idan har yana kusuma da wani to sai yayi fajirci sai ya nuna shi fajiri ne da haka komai zai iya faɗa zai iya ƙunduma a shar zai iya zagin iyayenka zai iya maka ƙazafi zai iya ƙulla maka sharri ba abinda ba zai iya faɗa ba to wasu malamai sun ce mu'tadil ana nufin mai ta'addanci ne da bakinsa mai ta'addanci ne da halayyarsa komai nashi ya tashi to ba zai yi daidai haƙƙinsa ba sai ya wuce iyaka mutum ko zaluntarsa aka yi da zarar ya je ramawa shi kuma aka yi masa kan karaye na katako su ya zama mawatadin ke in kai mun kankara wallahi zan maka na na itace <laughs> ke katako <laughs> to yana yin haka ya koma shi ne azalim ya zama shi ne azalim maimakon ya zanto shi yake da haƙƙi da Allah subhanahu wata'ala zai karban masa ko ba ko da dadewa ya dawo shine zalimin da ake bin Allah subhanahu wata'ala ne ce wajza'u sayyi'atin ce sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin innahu la yuhibbu adh-dhalimin saboda da zarar ka wuce sayyi'atun mithluha ka wuce daidai da aka yi maka kara ko ya yake to ka dawo a zalimi kuma Allah ba san a zalunci shi yasa a shi wani lokaci gara ma kai abuwa don ka tafi gamawa kuma kai ka dawo a zalimi فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم wanda duk ya yi muku ba daidai ba to ku yi daidai da abin da ya yi muku shi yasa ibn taymiya yake cewa shi kansa wannan kwadaitarwa ce akan yin afuwa domin da zarar aka ce ka yi daidai da yadda aka yi maka to in ka tsaya kana tunanin ya za ka kwatanta daidai da yadda aka yi maka sai ka ga ai gara ma ka yi tun da in ka tashi ka wuce yadda aka yi maka to ka zama al yanzu kai ne azzalimi kuma to shi yasa da aka ce mu'tadin ko suka ce mu'tadin fi mantiqa fi mantiqihi wa siratihi wa amri duk al'amarin al'amarinsa sai ya wuce iyaka sannan alhamisa sifa ta biyar annahu murid mai shakka ne ai sahibu raibin wa shakka ma'abocin kokonto ne da shakka dukkan wani abin da zai zo masa na gaskiya to zai yi tababa a cikinsa zai yi tababa zai yi shakka zai taɓa karɓar wannan abu ba zai taɓa karɓar wannan gaskiyar ba wa ma'a za fa huwa atin li kulli riba tare da shi mai shakka ne sannan kuma zai yi rika yin abin da mutane za su rika shakka su shi ma kullum zai yi rika yin abin da mutane za su kama masa mummunan zato wanda wannan kama ɗabi'a ce da ba a san a ga mumini mutumin kirki a cikinta dukkan wani abin da zai jefa cikin a yi maka mummunan zato to wajibi ne ka nisance shi ana bukatar kowane mumini ya kasance a haka kada ka ce kai tun da dai ka sani tsakaninka da Allah babu wata matsala to kawai ko da mutane za su yi maka wani gani gani kai za su yi kayan kan katse wani ba ɗabi'a ba ce kada ka zo da riba wato abin da zai sa a yi shakka shi mai shakka ne tare da shi kansa mai shakka ne to kuma yana yin abin da ya sa muku mutane shakka a kansa kaga da barbari na ya lalace shi ya yi shakka kuma shi ma ya shakka a kansa yukalu fulanun muribin idan kana sahiba riba akan ce fulanun muribin idan ya zanto ma'abocin shakka ne akan ce masa muri. A sadisa sifa ta shida annahu ma'a zalika mushrikun billah tare da haka kuma mai shirka ne ya Allah mai hada wasu da Allah ya bar bautar Allah ya bauta ma wasu kad ittakhadha ma'a Allah ilahan akhara ya riki wani abun bauta daban tare da Allah ya yana bautarsa wa yuhibbuhu yana sa. wa yaghdabu lahu yana fushi domin sa wa halifu bismihi yana rantsuwa da sunansa wa yanzuru lahu yana yin bakaci domin sa wa yuwali fihi yana soyayya a kansa wa yu'adi fihi yana kuma kiyayya a kansa wato wannan duka Allah ake yi wa Allah ake tsantsantawa da bauta baya halatta mutum ya riƙe wani abin bauta ba Allah ba kowane ne kuma ya riƙe wani abin bauta ba Allah ba to wannan ya haramta wa kashi aljanna har abada innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'wahu wa nar wa ma lil-zalimin min ansar ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح sauraka shirka da Allah shine karshen abin da za ka yi wa Allah subhanahu wata'ala ubangiji ya ƙi zafarta maka duk zulubin da mutum ya yi ana masa rajayi inda ya mutu da imaninsa amma in ya je wa Allah yana shirka to wannan shi nan sun raba tsakanin ya raba kansa da Allah wata wata'ala ya ja layi tsakaninsa da Allah Allah ba zai waiwaye shi ba to shi yana shirka yana bauta masa wani buhu yana sansa wata so na ƙoruruwa yana fifita sansa akan duka wani abin so waya babu lahu yana fishi dominsa annabi yana cewa man ahabba lillah wa abu gaza lillah wa atwa lillah wa mana a lillah baka listafmanin liman wanda zai so dan allah zai ki dan Allah zai bayar dan Allah zai hana dan Allah na bai ce to ya cika imaninsa imaninsa ya cika cip-cip ne zai samu su sihohi ya bayar ya yi soyayya dan Allah ya yi soyayya dan Allah ya yi kiyayya dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah ko wannan bai ce ya cika imaninsa النبي صلى الله عليه وسلم يكتب فلا كما يكتب حديث أنس صحيحين ثلاثا من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما أن يعود في الكفر بعد ان أنجاه الله كما يكره أن يقذف في النار abubuwa uku duk wanda ya suka kasance tare da shi ya siffanta da su annabi ya ce to wanda ya samu ɗanɗanon imani da zanto Allah da manzansa su ya fi so sama da wasu ba su ba sama da komai ba su ba soyayyar Allah da manzansa zama su ce a ƙoduruwa sannan ya so mutum dan Allah sannan ya kamaci komawa ga kafirci bayan Allah ya tsirar da shi kamar yadda ba zai so a jefa shi wuta ba kaga duka abin yana koma zuwa ga soyayya soyayya ta ta zanto ita ce da Allah da manzonsa ita ce a ƙono ruwa da zanto kowane zai so shi saboda Allah da manzonsa ya zama dukkan wani abin da ya kishi yanki san Allah da manzonsa kuma ba zai so shi ba zai so wannan abu ba wa yarda lahu yana yarda saboda wani wato ba Allah ba fallahu wa rasuluhu a haƙƙo an yurduhu kanu mu'minin Allah da manzansa ya fi cancanta su yarda da shi in har sun kasance mu'mini ka nemi yardar Allah ba ka nemi yardar wani ba da fushin Allah ka nemi yardar Allah ko duka duniya za a fushi da kai ne ka samu yardar Allah ka gama samun arzikin duniya da lahira wa ya halifu bismihi yana rantsuwa da sunan Allah ba a rantsuwa da sunan wani sai Allah man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut hadisin Umar ibn al-Khattab nabi ce la tahlifu bi abaikum kada ku rantsi da iyayenku man kana halifan wanda duk zai rantsuwa falyahlif billah to rantsi da Allah aw liyasmut ko ya shiru ba a rantsuwa da wani sai Allah man halafa bi ghairi Allah faqad ashar wanda duk rantsi da wani Allah ya shirka to shi wannan saboda shirkar sa in ya tashi rantsuwa ba zai yi da Allah ba sai ya yi da wani abu ba Allah ba wa yanzuru lahu kuma yana bakance ga wannan abun na abun bautarsa ba Allah ba Allah kada ya yi wa bakance ce yufuna bin nazri suna cika bakancansu ba a zuwa a yi wa wani aljani ko wani annabi ko wani salihi bakanci kamar yadda yake faruwa ga waɗanda suke zuwa ziyartar wasu ƙaburbura na mutanen da suke kiwo wasu waliyai sai a je a kai musu abin bakanci a kai ma wani raƙumi a kai ma wani sa a kai ma wani kosasshen rago ko a je a kai kudade ko gwalagwalai ce an kawo masa ana neman wani alfarma a wajensa ko dai ya bada arziki ko ya bada lafiya ko ya bada 'ya'ya ko wani da ya ɓace ya dawo da shi wannan yana nan yana faruwa a kasashe na musulmi da dama an mai da wasu kaburbura wurin kai dukiya masu tsayuwa masu tsaron waɗannan kaburbura sun yi kuɗi sun zama manya-manyan attajirai da kudaden mutane da suke kaiwa dodo dodo haka ke layi daga ƙauyuka mutane su koro dabbobi za su kai wa wali wani za su kai wa ahmadul badawi saboda suna da bukata a wurinsa ɗanta ne ya gagare ta yana ɗan shaye-shaye yana ɗan ɗauke-ɗauke sai ta ɗauki akuyarta ko kuma ɗan ragonta da kiwata sai ta kora can wai za ta kai wa wali ahmadul badawi saboda ya taimaka ɗanta gyaru ko tana ta nema wa ɗanta makaranta bai samu ba saboda haka sai ta tafi can ta kai masa wai don ya samu makaranta in Allah ya so ta zai samu makarantar a shekara shi ke nan ta kamu duk lamuranta kuma nan za ta haihuwa ce ne ne nan za ta faso ma wasu ta kawo su ta wannan haramun ne wai wali fihi wai wali fihi ya so dan shi ko ya fi shi da mun yi bayanin wannan almuwalat wal mu'adat wanda ana yi ne akan sha'anin ubangiji akan addinin Allah ka so mutum dan Allah in kuma za ka kishi shi dan Allah to waɗannan su sifofi guda shida da Allah ya ambata na wannan da aka ce a jefa shi cikin wutar jahannama cikin azaba mai tsanani ko ɗaya daga cikin waɗannan sifofi kaɗai ta isa ta sa a jefa cikin wannan azaba mai tsanani ballantana kuma ya hada waɗannan sihofi gaba ɗaya guda shida Allah ka tsare mu lokaci ya yi za mu tsaya abin da muka faɗa da daidai Allah ba mu lada na kuskure ko da ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh